tallafin da gwamna muhammad abdullahi abubakar ya bada na daga cikin tsarin da ya gabatar domin cika shekaru 60 da ya yi a duniya a murnar wannan cika shekara 60 shine mai ayyuka na alkhairi wayanda za su inganta rayuwar 'yan uwanmu wanda allah su wata ala ya ɗora wata jarabawa dalilin da ya sa kenan jiya na ƙaddamar da makaranta ta islamiyya a sunan iyayena da addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya kai ladan gare su yau kuma na ƙaddamar da wannan tallafi na musamman ga waɗansu daga cikin mu ta jihar Bauchi wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗorawa jarabawa ta nakasa na ƙarshe ina tabbatarwa al'umma cewa wannan kyauta tawa wace ta karan kaina ba ta gwamnatin jihar Bauchi ba ce. Ita ma nata jawabin uwar gidan gwamna Hajiya Hadiza Muhammad Abdullahi Abubakar ta gargaɗi jama'ar da suka amfana da tallafin ne da su tabbatar cewa sun yi amfani da su domin inganta rayuwarsu. Ina ba muku a yau wanda suka samu abin tallafi na yin sana'a ina fatan za ku yi sana'a don ku kuma zan yi amfani da wannan dama in nemi addu'anku ina fata za ku dinga yawa shugabanni addu'a ubangiji allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasanmu ubangiji allah ya ba mu zaman lafiya musamman a jihar mu ta bauchi state su ma waɗanda suka amfana daga shirin ba da tallafin sun yi bayani da cewa sunana ibrahim dan talaba danga wani irin na kasa ke da shi ne mm, na kasa ce ta makanta rashin gani eh, to me aka baka to an ban injin nika da sandan makafi kamar kai maka hotaya za ka yi amfani da injin nika kuma kashi to ta yadda zan yi amfani da injin nika shine allah ya da mun da ina da yaro babba ko ba gaskiya ba inda allah ya sa ina da yaro kuma zai da nika sarrafa mana yana dan samun taro sisi kaga zai rage mana barace barace wato wannan zai hana ka yin zuwa bara kenan insha allah rabbi zai hana zuwa bara in allah ya sa ya sunana amina abubakar to me za ki ce a dangane da wannan abu gaskiya na rasa irin farin cikin da dan nuna ma gwamna Allah ubangiji ya bashi sa'an wannan mulkin da yake to kamar ta ina zai taimaka mi kina zuwa yawan bara ne ko kuma daya ne a ni yar makaranta ce kuma ina roko dan Allah idan na gama ina son a sama min aiki wanda dan iya zauna in yi ba tare da na dogara da wani ba ni ma in samu in yi dogaro da kaina har in taimaka ma wani na gode Allah ya saka da alkhairi dan majalisa mai wakiltar kirfi Ibrahim Galadima Badara ya bayyana halin gwamnan da cewa abin koyi ne wannan abun da ya yi abun ayaba ne kwarai da gaske saboda me saboda kashashe dama shi ne allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ba zai iya yin wani abu makansa ba to idan aka samu irin waɗannan mutane kamar yadda mai girma gwamna ya yi ana yi har ga allah zai taimaka musu kuma za su ji cewa su ba abin kyama ne a al'umma ba abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya